This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraronmu Assalamu alaikum. barkanku da wannan la'asariya. Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri a daidai wannan lokaci yau Juma'a 23 ga watan Fabrairun 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. Rundunar sojan Isra'ila ta ce ta kai wani hari da jirgi mara matuki a birnin Jenin da ke gabar yammacin kogin Jordan. inda suka kashe wani mayaki da ake zargi dan kungiyar islamic jihad ne jami'an ukraine sun ce harin jirgi mara matuki da rasha ta kai a odessa ya kashe akalla mutane uku asibitocin ƙasar Korea ta kudu za su tsawaita sa'o'in aiki yayin da suke ƙoƙarin dakile zanga-zangar likitoci to kanin labarin kenan a cikin shirin kuma za a ji yadda 'yan bindiga suka kai wa al'ummar jihar neja wani sabon hari Wasu 'yan bindiga sun hallaka mutane uku tare da yin garkuwa da wasu mutane kimanin talatin a jihar Neja da ke arewacin Najeriya. Sannan daga ranar Lahadin da ta gabata zuwa yanzu sama da mutane goma sha uku ne maharan suka kashe bayan nan kuma za mu kawo muku shirin ɗan gari wanda a yau ya da zango a garin bafiya da ke ƙasar kamaru amma dai yanzu sai a sake gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar rundunar sojan isra'ila ta faɗa a yau juma'a cewa ta kai wani hari da jiragen yaƙi marasa matuƙa a birnin jenin da ke gabar yammacin kogin jordan da yammacin jiya alhamis inda suka kashe wani mayaƙi da ake zargin ɗan ƙungiyar islamic jihad ne sanarwar da rundunar sojan isra'ila suka fitar ta ce yasir hanun na kan hanyarsa ta kai harin harbe-harbe sai dai bata yi wani ƙarin bayani ba hanun dai yana da hannu a har-haren da ƙungiyar islamic jihad ta kai a baya in ji rundunar sojin yankin yammacin gabar kogin jordan dai yana samun karuwar tashe-tashen hankula tun bayan harin da hamas ta kai kan isra'ila ranar bakwai ga watan oktoban bara Isra'ila ta ce ana ci gaba da wani sabon yunkuri na kulle yarjejeniyar ta buɗe wuta da Hamas don dakatar da yakin Gaza na wani ɗan lokaci tare da tabbatar da ganin an sako fiye da mutane ɗari ko kuma waɗanda mayaka suka yi garkuwa da su. Jami'an Ukraine sun faɗa yau Juma'a cewa wani jirgi mara matuki na Rasha ya kai hari cikin dare a wani yanki na kasuwanci a tashar ruwan tekun Aswad da ke Odessa inda ya haddasa gobara tare da kashe akalla mutane uku. Rundunar sojin kasar ta ce Rasha ta harba jiragen yaƙi marasa matuƙa guda 31 a Ukraine cikin dare, sannan kuma na'urar tsaron sararin samaniya ta lalata 23 daga cikinsu. Dakarun kudancin kasar sun ce sun harbo jirage marasa matuƙa guda tara, amma ɗaya ya afka wani yanki da ke kusa da tashar ruwan, lamarin da ya haddasa gobara. A gwamnan yankin Sergei Lisak ya faɗa a manhajar Telegram cewa wani jirgi mara matuki na kasar rasha ya afka wani ginin gidaje inda ya jikkata mutane takwas ya ce ma'aikata masu aikin ceto na binciken baraguzan ginin kuma akwai yiwuwar sauran mazauna wurin suna karkashin baraguzan ginin a ranar 24 ga watan fabrairun 2022 ne rasha ta fara mamaye ukraine kuma yayin da ake bikin cika shekaru biyu shugabanni daga kungiyar masu karfin masana'antu ta g7 za su gudanar da wani taro ta yanar gizo a gobe asabar don tattaunawa kan goyon bayan su ga ukraine madalla to nan da wani dan lokaci hafiz zai dawo ya karanto mana sauran labaran amma dai yanzu za mu nufi jihar neja a arewa matso tsakiya a najeriya inda 'yan bindiga suke yawan kai hare-hare rahotanni a baya-bayan nan sun nuna cewa da sanyin safiyar jiya alhamis ne 'yan bindigar suka kai wani sabon hari a yankin shiruru kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da wakilin muryar amurka a jihar nejan mustapha nasiru batsari ya aiko mana Wasu 'yan bindiga sun hallaka mutane uku tare da yin garkuwa da wasu mutane kimanin talatin a jihar Naija da ke arewacin Najeriya. bayanai daga yankin basa ta karamar hukumar shiroro na nuna cewa da safiyar ranar alhamis dinnan maharan suka auka ma wannan yanki wani mazaunin yankin da ya buƙaci a saka sunan shi ya ce daga ciki mutane biyu da aka kashe jami'an tsaro ne na 'yan banga sannan ya ce daga ranar lahadin da ta gabata zuwa yanzu sama da mutane goma sha uku ne maharan suka kashe tare da yin garkuwa da wasu kimanin arba'in suka bude ma 'yan sa kai da 'yan bangan nan wuta luckily dai sun samu sun halbi yara uku at least dai na ga a lissafin da muka yi sun kashe mutane goma sha uku kenan daga ran lahadi zuwa yau to shi ma dai shugaban karamar hukumar ta shiroro honorable akilu ya kukuta ya ce yankin na Shiruru na cikin yanayi na tashin hankali domin kuwa a yanzu haka mayakan kungiyar boko haram suna dasa bama-bamai a hanya. Na sha ba da rahoton a bisa abubuwan da suke ta faru na a wannan yankin akwai Boko Haram akwai mutane har shuka bama-bamai suke yi a kan bisa shuka bama-bamai da suke yi mun rashin mutane gawawaki na sun kai mako biyu ma an kasa zuwa a ji a kwasa amma muna ba da rahoto don a kawo muna gandoki a kan lamarin ga amma allah bai riga ya sa mun kai ga nasara ba amma mun riga na rubuta rahoto na ba ma gwamnatin jihar neja to a yau kuma muna ciki da safe shine sai ga mutanen na suka sake fasowa amma Allah sa akwai sa kai da muke da su a wurin na da vigilante don su nemi kariya ba dai sun zo wani neman kariya ma ba abin da ya faru da ya fi wurin sun kashe muna mutane guda biyu wanda yake sun riga mu gidan gaskiya ba sun kwashe muna al'umman jama'a sun wuce da shi. Ya a lokacin hada wannan rahoto dai babu wani karin haske daga rundunar 'yan sanda ta jihar Niger akan wannan sabon hari domin kuwa kokarin samun kakakin 'yan sandan na jihar Niger wasiu abiodun ya ci tura amma kwamishinan kula da harkokin tsaron cikin gida na jihar Niger General Bello Abdullahi Muhammad ya tabbatar da aukuwar lamarin amma ya ce gwamnati na kokarin tabbatar da tsaro a wannan yanki. Gwamnati dai tana iyaka ta don an hada karfi da karfe da Air Force da Ground Forces ko an sa hannu a tabbatar cewa abun da ma ya dan ja agogo baya kaɗan shine wai da kwana biyu in ba ka baya Force na iyakan kokarinta ta gan cewa an kai kai su kasa. Na'am, kamar su wayanda muka magana da su daga basa yau sun ce yau an kashe mutum biyu kuma daga dai Sunday zuwa yau kamar wurin mutum sha uku dai suka rasa rayukansu kuma an kwashi mutane kamar kusan talatin haka. Gaskiya al'amari komai ya faru kasa a kowane su a side su eh, za su yi exploiting number. Abu ya faru amma dai nambobin yawanci bai kaya. Fatar mutanen wannan yanki dai shine a kara jibga jami'an tsaro tsaro a wannan yanki domin samun sauƙin lamarin. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida na mutan batsari da wannan rahoto. Sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC yanzu ga kashin labarai na biyu. Matakin da kasar Sin ta dauka na ƙara yawan sintiri akai-akai a cikin ruwan da ke kusa da tsibirin Taiwan a cikin 'yan kwanakin nan wani yunkuri ne na ruguza matsayin da aka daɗe kai a sassan mashigin tekun Taiwan kuma tilas ne Taiwan ta yi taka tsantsan wajen mayar da martani kamar yadda wasu manazarta suka shaida wa BOA. Bayan da wasu masuntan kasar Sin biyu suka nitse a ruwa a cikin wani jirgin ruwan masu tsaron gaɓar tekun Taiwan a wannan watan. kasar sin ta kara matsa lamba kan taiwan jami'an tsaron gabar tekun kasar sin sun shiga wani jirgin yawon bude ido na taiwan a ranar talata yayin da jiragen ruwan jami'an tsaron gabar tekun kasar sin suka sha bayyana a cikin ruwan da ke kusa da tsibirin kimen da matsu na taiwan waɗanda ke da nisan kilomita kaɗan daga kasar sin a martanin da ta mayar taiwan ta soki beijing da haifar da firgitarwa yayin da kwatsam take binciken kwale-kwalen masu yawon bude ido sannan ta fara tura jiragen ruwanta masu tsaron gabar tekun don sa ido kan ayyukan jiragen ruwan kasar sin ko kuma fitar da kwale-kwalen kasar sin da suka shiga inda aka hana shiga na ruwan da ke kusa da gabar tsibirinta daga karshe firayim ministan koriya ta kudu ya faɗa a yau juma'a cewa asibitocin gwamnati za su tsawaita sa'o'in aiki yayin da ake amfani da faɗaɗa ganin likita ta intanet da rage karuwa ayyukan kiwon lafiya bayan wani gagarumin yajin aiki da likitoci da aka horar da su suka yi a wannan makon asibitoci ba sa karɓar marasa lafiya tare da soke aikin tiyata bayan kusan kashi biyu bisa uku na matasan likitocin ƙasar sun fice daga bakin aiki domin nuna rashin amincewarsu da shirin gwamnati na ƙara samun damar guraben shiga makarantun horar da likitoci lamarin da ya sa ake fargabar samun cikas. Prime Minister Han Duk Sun ya shaidawa hukumar kula da bala'o'i cewa za a ƙara ayyukan cibiyoyin kiwon lafiya na jama'a zuwa makura. Yana mai cewa irin waɗannan asibitoci za su ci gaba da kasancewa a buɗe har ma da ranakun ƙarshen mako da na hutu don karɓar waɗanda suke zuwa duba lafiyarsu. Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madala. To masu saurare katafa a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 200.5 sannan a duk sa'ad da ake so ana iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron shirinmu wannan shirin namu da kuma waɗanda suka gabata. Yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe goma da minti goma sha ɗaya na safe ga shirinmu na gaba. A wasu wannan shiri na da ɗan gari wanda tashar voa sashen hausa take kawo muku a kowane lokaci wannan karon dai tana kasar kamaru ne musamman a gidan radio na dash radio da ke kasar kamaru wanda ake kama shi a karamin zango a mita tara da digo tara yanzu dai muna tare da alhaji bala mai anguwa marobiya wanda yake masanin tarihi ne a kasar ta kamaru zai mana bayani ne akan garin bafiya musamman a wani ƙauye da ake kira yambasa wanda yake a wannan ƙauyen hausawa sun taka rawar gani tun zamanin mulkin turawan mallaka ko mulkin mallaka a ƙasar ta kamaru salamu alaikum a mai anguwa barka da shigowa wannan zaure namu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu to madalla ah, gashi zaka ba mu tarihi na yadda aka yi a ah, wannan gari na bafiya wanda ke jihar tsakiyar kasar jamhuriyar kamaru ah, musamman a garin yambasa me za ka faɗa kan yadda ka fahimci tarihin wannan a gari na yambasa alhamdulillah wato ita kasan yambasa kusa take da bafiya bafiya ita ce babban helkwatan wannan garin yawa to saboda wata tsibiri ne wanda hausawa sun yi gwagwarmaya a wannan tsibirin ko ana nan wurin rana har ya kai yaƙi kamar da hausawa da yan basoshin din yaƙi ya barke a can zamanin da can zamanin da mm. kafin mulkin mallaka eh, turawa turawa mulkin mallaka su shigo kasan kamaru mm. wala to ana cikin haka lokacin turawan jaman ne mm. suka mallaki kamaru amma suna nan a wannan lokacin to akai wannan matsalan matsalan ya ka taso ne an ce akwai dan wani sarki Eh, shi dan sarkin yambasan da ake kiransa cibiri hmm. to shi ya samu amadu ya ce ma amadu za mu ci ku da yaƙi za mu yaƙe ku gobe hmm. amma kai zan fitar da kai shauran yan uwan za mu kashe su hmm. to a ne ya zuciyan hausawa ya ɓaci suka ce wani irin magana ne haka a nan dai yaƙi ya tashi tsakanin yambasa su yambasawa da kuma hausawa na to ana nan fa ana ta buga yaƙi hausawa sun ci yaƙi sai yambasa suka ce bahaushe baya son wuta hmm. Sai suka dinga jefa ma hausa wuta a gidajensu eh, wuta na gobara suka dinga saka wuta gobara ya tashi hmm. hausawa suka zo shi su ce wai gobara zai cinye mana kayan sun zo kashe wutan mm. shi yambasa zai kashe yanke kan bahaushe hmm. da abin to ana nan ana nan yaƙi aiki can akwai wani a garin ana kiransa garba kano da nisa mm. a ya ɗauko wannan sunan shi ya haɗa hausawan garin kaf ice kar kowa ya kalli baya hmm. wato suna ina da layin zana ice kowa duk wanda ya kalli baya ba zai tsaye ku kalli gaba kawai hmm. she fita da su wannan kasan hmm. ya fitar da hausawa to ana cikin haka nasaran jaman sai samu labari an ci illan hausawa a wannan garin sai ya toro da sojojin jamusa suka zo suka kama waɗannan yan basawan waɗanda suka kashe hausawan aka je aka tafi da su aka yi musu hukunci a yawun da hmm. to kaji hmm, to a wani lokacin da aka samu irin wannan matsaloli tsakanin hausawan hmm. da kuma su yan basawa to har yanzu naga ana kiran hausa bafiya eh, to wato hausa bafiya nan abin da sa ake kira kasan shigowar hausawa Mm. da suka fito ta banyo mm. shi suka iso wani gari da ake kira banguwa mm. banguwan nan a shashin kasan garfi ne yawwa to akwai wani kasuwa na nan da ake kiran kasuwan kamuna kasuwan shanu ne hausa ne suka dinga kasuwan eh. to yanzu gari garfawa wannan garin suka fara garin hausa da kayan sutura da komai da komai to shi hausa suna ce ungwa kayan nan kasa kasa a can kasa shine suka yake mm. kasa kasa kamuna mm. daga kasa kasa eh, kaya ne eh. ya fito kasa kamuna to a daga nan da hausa suka tashi fatake ne mm. tafiyan kafa suke masu arziki ne suna da kayan su da raƙumi da dokuna duka da jaki ana tafiya she suka wuce suka yi da labari a bafiya to da suka da labari a bafiya suka shaku suka auri bafiyoyin suka wanke suka saka salama aka yi wato eh, auren tsakani tsakanin bafiyoyi da hausawa yawa za ka tayar da mutum a bafiya uwansa ba bafiya ce yar kasan babanta kuma wannan an yi ne kafin yaƙi ko kuma eh wannan an yi shi kafin ma yaƙi don kaso biyu ne hausawan hmm. waɗansu sun zauna shi helicopter hmm. local gwamna kenan ba eh, eh, a bafiya waɗansu kuma suka je ƙauyen din yambasa ya waɗanda suka samu su wannan hatsarin a mm. ƙauyen yambasa ne a kai wani yaƙi mm. su kuma waɗannan mm. abafiya suka zauna taji to abafiyan nan da suka zauna sun yi gwagwarmaya da gaske an samu ma wani mai ilimi wani malami ana kiransa malam mai lafiya mm-hmm. wato allah ya ba shi sanayya idan ya faɗi abu ta kan tabbata to ana nan ana nan malam mai lafiyan nan ba su samu ya da shi sarkin kasa ba mm. shi sarkin kasan nan shi ne ake kiran samaja mm. shi babban basarake babban ba ba fiye eh. shi na ke kira mata yawa shi mata nan ya dinga kawo ma shi malami lafiya ga tsalandan mm, a cikin harkokinsa eh saboda malami ne in ya faɗi abu ta kan tabbata shi ana shakkarsa to shi malami lafiya ana nan watan wata ranar she macen din ya samu labari ya ce masa naji kai babban malami ne to yanzu abin da nake so ban son ka nan mm. ka bar mun kasa na ka tafi mm. yanzu she hausa suka haɗu suka zo da yamma suka samu malam bi lafiya mm. suka ce malam ya aka yi kana babban malami da kai irin wannan sannan yau ga shi je kore kai ce ka bar nan shi malam bi lafiya ya daga kansa kai ce la ilaha illallah in ya daga kai sai salati la ila illallah ya fi karfi na mm. zan bar garin nan mm. don shi kansa kabarin sa bata na nan haka to a maka ya mutu shi malam ya mata shi jami mata sarkin bafiyoyi a shi a lokacin ya karbi musulunci ne ya karbi musulunci na eh. to ah, ka ce hausawa su akwai gudunmuwar da suka bayar musamman da bangaren eh, harkokin kasuwanci mm. da sauransu mm. eh, to shin wannan kasuwanci sun ci gaba da gudanarwa ne a wannan bangare eh, na bafiya sun ci gaba da bayarwa a bangare na bafiya mm. Yau don ka isa ta bafiyan din zaka ce da manyan mutane hausa waɗanda suka yi kuɗi wanda kamar za ci su ibrahim mai katako duka hausa ne sun yi kasuwa sun yi gwagwarmaya yayayen ma har yanzu suna nan to yanzu muka koma ta bangaren ah, siyasa hmm. a shin akwai 'yan siyasa hausawa a wannan bangare na bata masu karfi ba yanzu haka wanda yake rike da sha'anin jam'iyya ta rdpc hmm. hmm. ali ibrahim ne jam'iyyar rdpc ta shugaba folbiya a wannan gari na bata ali ibrahim ne eh. na'am to ta bangaren kuma ilimi na boko ko na zamani kana ga cewa hausawa sun taka rawar gani a wannan gari eh, sun taka rawar gani don yanzu haka akwai gwamna ma dan gari ne Eh, yana na arewacin habaru. yana ake muhammad salisu eh, na hausa ba su superfe ne guda yawa akwai kuma magajin gari eh akwai kuma su amisatar civil hmm. waɗanda suke nan suke aiki a bankuna masu ilimi ne sun taka rawan gani hmm. kayan hausa an gari hmm. kaji to yanzu hakan nan ah, waɗanne shawarwari ko kuma gudunmawa su hausawan na wannan zamani suke kawowa musamman a wannan bangare na lafiya eh su waɗannan hausawan suna ƙoƙari saboda duk wani abu ana samun su a ciki mm. ba su a ƙasa a gwiwa mm. suna ƙoƙarin shiga duk harkar siyasa sa'a kuma suna tura 'ya'ya harkan ilimi ta kimiyya ana samun su daftoci ma a cikin su ya likitoci to hmm. kaga an samu ci gaba da gaske a kasan bafiya to daga wannan kuma hmm. su a wannan bangare na bafiya hmm. shin wani tattalin arziki na kashin kasa ko kuma na yau da kullum suke da shi eh, suna da abubuwa suna da kansu kaka kofi eh. su kafe suna da shi suna da su ananas suna gona suna aikin gona hmm. har doya nan ana shukawa hmm. suna da doya mai kyau a garin eh, da kuma su ayaban nan ba abin da ba su shukawa eh, suna da abarba sun nisa a sha'anin gona suna da karfi da gaske to a cikin wannan sha'anin noma da kiwo mm. da ka faɗa mm. shin hausawa sai rungumi irin waɗannan ana samu suna gonaki mm. kai akwai ma waɗanda suke da kamfani na matoyoyi transport eh. hausa duk suna ciki eh. baban su a baya ba suna faɗa a ji hausa ba fiya to yanzu duk da haka kasancewa suna cikin harkoki daban-daban Ah, kana ganin cewa akwai wani fice da yanzu ah, musamman eh, al'umma hausawa suka yi a wannan gari na bafiya da su da sarakunansu da masu su da masu ilimin su da sauransu? Eh, saboda abin da ya sani ce maka bayin wani abin da za a yi ba yi shawara da su ba hmm. suna da karfi da gaske saboda sun cuɗinya da gaske da su waɗanda suka tara guri hmm. sun haɗu kuma sun yi karfi kuma suna ci gaba da aiki kuma eh, suna zaman lafiya da waɗanda suka tayar a guri ka san shi malam bahaushe ya zo guri ba nema ya kwace muku abin ku mm. zaman lafiya ke yi yawa wannan kan alhamdulillah suna kokari to ah, duk da cewar suna kokari ta kowane bangarori mm. ah, to yanzu kai ah, a naka tunanin mm. ya kake ganin su ah, waɗannan hausawa tsakanin su da waɗanda suka yi faɗa da su a wancan lokacin mm. shin babu wani tashin na yanzu da yake faruwa ko ganin cewa ah, nan da wani lokaci za a iya lamuwan gayya eh wato su waɗannan kasan garin ta kasu biyu mm. waɗancan yan ombe sannan basa ne a wancan garin mm. su kuma waɗannan a bafiye ne bafiye ita kuma babban lokacin gwamna ne a nan gwamna yake eh. yau ita kuma wancan ƙaramin gwamna ne inda aka yi wannan abin yanzu hakan nan ma hausawa wannan abin ya saka masu watsi a garin eh. wannan matsalar da aka samu babu kuma zango ah, suka koma suka koma bafiya gaba da eh, mm. ka tattaru a bafiya waɗansu suka yi diki mm. eh, babana ma tana daga cikin kanwar mahaifina tana daga mm. cikin wannan yakin don tana cikin gudu da fatari da laya a wuyanta sai ta tayar an jefa ma wani abokin kakanmu mashi kifiya eh, eh, ya kama yana kokarin zarewa mm. shi ta kama rigansa tana kiransa tana ce shi ce banni waye ne kina damuna ina fama da azaba shi ta ce ni ne yar malam muhammad danduwa mm. shi ce yaƙi ba kyau mm. shi ce ta hakan nan ki samu za ki samu mutane a samu a fita da ke kuta diki kaji aka fita da ya tindiki eh. to yanzu wannan al'amari da aka yi hmm. to shin kana ganin cewar yanzu akwai waɗansu abubuwa waɗanda ya kamata a ce matasa ko yara na wannan lokaci sun fahimta? eh akwai wani abu na nan yanzu jam'i zan yi maka hmm. wato tafiyan da muke yi a ƙasar nan yanzu idan mu muka wuce hmm. allah na tuba ba sani ba ko yaran da za mu bari za su yi tafiya da waiwaye wani abin da nake gani kenan saboda yara ba su zama masu nemi tarihi yara ba su nema masu yi bincike ya bahaushe yake sa ya ma'amalarsa da waɗanda ba hausawan ba duk wannan ba su nema yanzu harkan yara zance ne su yi kuɗi kawai idan ka zo kana musu maganar tarihi ana ɗaukan ka masanin tarihi ana ma dariya mm. wato gani ake kaman wato wannan kamar tsohon abu ne ba sa cikin wannan abin ba sa nema su sani ma ta ina bahaushen ya shigo kasar nan hmm. ya aka yi wani gwagwarmaya yi za ka tambayi yara da yawa a zango yaya madubanku ya zaman ku yaya waye fara zama a nan ba za su gaya maka ba to kaga wannan babban hatsari ne abin tausayi ne ba an da za a ce an yi tafiya babu tarihi hmm, tarihi kuma shi ne ke gina al'umma ke gina al'umma hmm. don da ya zama to al'umman ku ba su san tarihi ba ya zama babban hatsari kaga akwai abubuwa wanda zan iya kawo maka kaɗan zan iya fitar kamaru in shiga najeriya kaɗan ka yadda mm. kaga alaman mm. yanzu da yawa idan ka shiga ka kawo musu tarihin najeriya za su tsamman sarautar najeriya daga kan fulani ne mm. da yawa ba su sani ba ba su san cewa masarautar nan ta eh. hausawa ne ba to yanzu wata shawara za ka ba wa duk waɗannan al'umma eh. na wannan gari na bafiya eh. da kuma sauran garika da suke na ƙasar kamaru eh wato ni abin da zan faɗa abu ɗaya ne wato yara ƙorociya 'ya'yanmu da jikokinmu mu dinga faɗakar da su muna zaune da su muna hira da su muna yi musu maganan tarihi ya dinga shiga kwakwalwansu bai kamata iyaye idan mun tuba kawai idan mun ci abinci mun ci abin da mu kwanta kawai ba wani bayani a dinga hira da yara ana gaya musu abin da ya wuce da abin da aka yi da inda zango ta zauna sarki kaza shi ya fara wani kaza shi haka ana faɗan haka yana da kyau amma ba haka ba tafiya za mu yi wato a cikin duhu babu haske kuma za mu zama babu tsuntsu babu tarko saboda ranar da baka san tarihi ba tarihinka ba babban hatsari ne saboda za tambaye ka watan wata rana wanda yake ba kabilan ka ba zai tambaye ka ya tarihin ka yake ta yana kakan kakan suka fito dole za ka gaya musu ga inda aka yi tafiya ga inda aka yi gashi har aka zuwa kabin nan to amma yau ba su a nema ma su sani to madalla eh. a ah, masu aron wannan gidan radio mai tarin albarka na sashen hausa voa na kasar amurka musamman a gundumar colombia da kuma masu sauran mu a nan kasar jamhuriyar kamar kuma duniya baki daya musamman a wannan gidan radio na radio da ke kasar kamaru wanda ke kama shi a meta tara da digo tara a gajeren zango ni muhammad awal garba da na da jagorin shirin nake ce da ku mu zama lafiya sai kuma wani jikon idan mai kowa mai komai ya kai mu. kuma da la'agai da Muhammad Awal da tarihin garin Bafiya. Wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karon a takaice. rundunar sojan isra'ila ta faɗa a yau juma'a cewa ta kai wani hari da jiragen yaƙi marasa matuƙa a birnin jenin da ke gabar yammacin kogin jordan da yammacin jiya alhamis inda suka kashe wani mayaƙi da ake zargin ɗan ƙungiyar islamic jihad ne sanarwar da rundunar sojan isra'ila suka fitar ta ce yasir hanun na kan hanyarsa ta kai harin harbe-harbe sai dai bata yi wani ƙarin bayani ba hanun dai yana da hannu a hare-haren da ƙungiyar islamic jihad ta kai a baya in ji rundunar sojin Jami'an Ukraine sun faɗa yau Juma'a cewa wani jirgi mara matuki na Rasha ya kai hari cikin dare a wani yanki na kasuwanci a tashar ruwan tekun Aswad da ke Odessa, inda ya haddasa gobara tare da kashe akalla mutane uku. Rundunar sojin kasar ta ce Rasha ta harba jiragen yaƙi marasa matuka guda 31 a Ukraine cikin dare, sannan kuma na'urar tsaron sararin samaniya ta lalata ashirin 23 daga cikin su Dakarun kudancin kasar sun ce in harbo jirage marasa matuka guda tara amma ɗaya ya afka wani yanki da ke kusa da tashar ruwan lamarin da ya haddasa gobara shekaru biyu bayan yakin rasha da ukraine amurka na ƙara matsa lamba kan fara da kremlin ta hanyar kaka bata takunkumi kan rashan da ke auna bankuna da masana'antun makamai kamar yadda wani babban jami'in amurka ya bayyana kwana ɗaya gabanin shirin amurka na sanar da sabbin takunkuman da aka kaka bawa moscow sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce akwai kwakwarar shawa tsakanin kungiyar g7 na rasha ta kawo karshen mamaye ukraine masu sauraro da wannan ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirinmu na rana yau juma'a amma da amincewar ilahu za mu dawo da misalin karfe da tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana domin gabatar muku da shirinmu na dare yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya karanto labarai da kuma julie leathers gresham da ta shirya ta kuma bada umarni sai wacce ta sada mu da ku kila williams ni aisha mu'azu nake muku sallama amma a dakaci shirin matasa shirin yau da gobe masu